Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kilo has 1530 a matsakaicin zango masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin FM. Na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani na FM da sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suka ga dama sai su daddangwala voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 20 ga watan Oktoba na shekarar 2016 da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC da da baba ya makiri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kwasa ga kanun labarai. jiya ne 'yan takarar shugaban kasa a zaben wannan shekara a nan amurka hillary clinton ta jam'iyyar democrat da donald trump na jam'iyyar republican suka yi su ta karshe shirin tsagaitauta na majalisar ɗinkin duniya a yakin da ake yi a ƙasar yaman ya fara aiki da yammacin jiya laraba sai kuma wakilan falasɗinu a majalisar ɗinkin duniya na ci gaba da matsawa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ya ɗauki mataki akan ƙasar isra'ila To da kanun labaran kenan kuma kamar yadda kuka ji a cikin kanun labaran za ku je da mutane su kalli wannan muharan karshe na 'yan takarar shugabancin kasar na Amurka. ansoshin da ya bayar da bayanan da ya bayar gaskiya siyasance kuma a matsayin na ɗan takarar jama'iyyar republican kuma har ila yau wanda ya yi muhawar har guda biyu ansoshin da ya bayar gaskiya ba su taka karasin karya ba. sai kuma gwamnatin tarayyar najeriya wadda ta yi alkawarin dawo da 'yan matan chibok amma suka ce sai sannu a kan hankali muna kokari kai da za a bi ta soja ne ta tattaunawa ne ta amfani da kasashen waje mu samu duka a dawo da su gida kana idan muna lokaci ku da wakilan kasashen da ke makwabtaka da libya da wasu kungiyoyin duniya irin su tarayya afirka da na turai da majalisar ɗinkin duniya ke taro domin samarwa gwamnati a ƙasar ta libya mai ɗorewa kana grace alheri abdu ta shigo da shirinta na domin iyali amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a jiya 'yan takarar shugaban kasa a zaɓen wannan shekara a nan amurka hillary clinton ta jam'iyyar democrat da kuma donald trump na jam'iyyar republican suka yi su ta ƙarshe inda suka a kan batutuwa daban-daban da suka haɗa da tattalin arziki da harkokin diflomasiyya da sha'anin tsaro da kuma inganta rayuwar al'umma ɗaya daga cikin abubuwan da suka janyo hankalin waɗanda suka kalli muhawaran shine ɗari-ɗarin da donald trump ya yi ya nuna a lokacin da aka tambaye shi ko zai yi na'am da duk sakamakon da ya fito a ƙarshen zaben inda yake cewa I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. Trump ya ce, Zan duba sakamakon a lokacin da ya fito, yanzu ba na ganin wannan sakamako zan duba shi idan ya fito sai in yanke hukunci a tata amsar hillary clinton ta ce kasawar mr trump ya amsa wannan tambayar game da sakamakon zaɓe tana nuna cewa bai cancanta ba ya zama shugaban ƙasar amurka That is not the way our democracy works. We've been around for 240 years. We've had free and fair elections. We've accepted the outcomes when we may not have liked them. And that is what must be expected of anyone standing on a debate stage during a general election. Hillary ta ce ba haka aƙidar siyasarmu ke tafiya ba. Mun fi shekaru 240 muna siyasa, muna gudanar da zaɓen adalci, kuma mukan karɓi sakamakon zaɓe ko da bai zo yadda muke so ba. Shirin tsagaita wuta na Majalisar Ɗinkin Duniya a yaƙin Yemen ya fara aiki a yammacin jiya Laraba. majalisar ɗinkin duniya na fatan ganin wannan tsagaita wutar zai bada zai bar wa ma'aikatan agaji daman shiga da kayan agaji ga masu tsananin bukatansu hawa kuma zai buɗe hanyar tattaunawar zaman lafiya wannan tsagaita wuta na sa'o'i 72 amma yana yiwuwa a samu ƙarin lokaci kan kwanaki ukun farko wannan shirin ya biyo bayan bazuwar sojoji a arewacin yemen inda saudi arabia ke goyon bayan rundunar mayakan 'yan tawaye wadda ke gaggauta dannawarsu zuwa garin sa'an da wanda shine babban mazaunan mayakan haiti yakin na yemen ya barke ne a cikin shekarar 2014 a lokacin da 'yan tawayen shi'a aka fi wanda aka fi sani da huti da ke zaune a arewacin kasar suka kwace babban birnin sana'a daga bisani suka zarce zuwa sauran yankunan kasar masu rauni a cikin watan maris na shekarar 2015 saudi arabia da kawayenta na kasashen yankin golf su kaddamar da hare-hare da ta sama da ta kasa akan 'yan tawayen wannan dai shine karo na shidda da ake kokarin kwato ake kawo ake kokarin kawo karshen jini a wannan wuri majalisar ɗinkin duniya ta kimanta akalla fararen hula dubu hudu ne aka kashe tun fara yakin a watan maris na shekarar biyar kuma galibinsu duk sun mutu ne a sanadiyar hare-haren jiragen saman da ake kaiwa a ƙarƙashin jagorancin saudi arabia wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilan falasɗinu a majalisar ɗinkin duniya na ci gaba da masawa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki mataki akan ƙasar isra'ila idan ta ci gaba da nacewa da gina gidajen yahudawa a yankunan da falasɗinawa ke son amfani da shi wurin girka ƙasarsu a wata rana jakadan palestino a majalisar ɗinkin duniya ɗin riyad mansur ya zargi isra'ila da ci gaba da take dokokin ƙasa da ƙasa ya ce takaita harkokin gina gidajen yahudawan isra'ila da kuma janyewa daga yankunan falasdino wajibi ne wurin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin falasdino da isra'ila jakadan isra'ila a majalisar ɗinkin duniya dani danan bai taɓo maganar gidajen bani yahudun ba a cikin jawabinsa da ya yi wa kwamitin sulhun sai dai ya la'anci abin da ya kira mataki na bangare ɗaya da za a ɗauka akan isra'ila a cikin yakin shekarar 1997 a cikin wannan yaki ne isra'ila ta kama yankin yammacin kogin jordan daga bisani ta mamaye baki ɗayan kudus a bisa hujjar cewa tana da 'yancin gina wurin saboda tabbatar da tsaron ƙasarta shugaban rundunar sojan ƙasa na sojojin ƙasa da ƙasa a yankin gudanarwa da ake gudanarwa a iraki ya shawarci sojoji masu ya shawarci sojojin nasu da cewa kada su guji ujila ko zafin nama a kokarin da suke na kama garin musul ta yadda har hanzarin nasu cikin gaggawa zai buɗewa wa abokan adawa su hanyoyin ci musu zarafi a hirarsa da 'yan jarida a wayar tarho a jiya laraba a birnin bagadaza manjo janar gary velasky ya ce bai kamata sojojin iraƙin su yi hanzarin shiga musul ba akwai buƙatar tukuna su fara samun karfi da matsawa abokan adawa su lamba amurka tana ba tallafin mayakan kayan aiki da jiragenta na sama da ke kai dubban harare har ma da jirage masu dauka sauka ungulu a matsayin gudunmawa a yankin 'yan yanto birnin na masul labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu buɗe taskar da yadda wasu suka wanda suka suka kalli harkokin suke kallon harkokin siyasa amurka suka kalli muhawarar karshe da aka fafata jiya tsakanin 'yan takarar shugabancin kasar wanda aka yi a daren jiya da farko ga farfesa yusuf alhassan na jami'ar kansas a jihar missouri wato a muhawara ta farko da ta biyu da ya sha kaye na ɗauka in ya zo wannan a matsayi a wannan muhawara da za a yi zai fito gaba gaɗe ino da karfin tuwo ya kokari ya kare ita to abin gaskiya sai ya bani mamaki don na koma na duba na yi tunani wannan zance shine muhawararsa wacce ma tafi kowace lalacewa ya gaskiya ya ba yadda ya gabatar da ansoshinsa me yasa ka ce wannan shi ya fi kowane lalacewa daga cikin waɗanda ya yi to akwai misali kaga na farko ya yi ansoshin da yake bayarwa wato gaskiya da alama bai karatu yadda ya kamata a ɗauki kamar tattalin arziki da aka tambaye shi wanda yake shi ɗan kasuwa ne kuma na ganin biloniya ne zai iya nan wato kamar yake da ƙarfi a kai ansoshin da ya bayar da bayanan da ya bayar gaskiya siyasance kuma a matsayinsa na ɗan takarar a jam'iyyar republican kuma har ila yau wanda ya yi muhawar har guda biyu an so shin da ya bayar gaskiya ba su taka kara sun karya ba saboda bai faɗa abin da zai mana ba mu amerikawa da ni da kai da duk sauran mutane to shi ma aminu el yakub mazauni jihar ohio ma'aikacin gwamnati wanda ya kalli wannan muhara ga nasa ra'ayin amma gaskiya wato in a ra'ayina tsakanina da ra'ayina da trump da clinton ba ma ba ba gwaji tun da kaga kamar yanzu wato muhawarar da suka yi a duk cikin wato amsoshin da shi Trump yake bayarwa amsoshi ne wanda yake ba ba wani tunani a ciki dogon tunani kuma wanda yake ya daidaici irin tunanin sau da ko masu wanda suke masa aiki suka san shi sun riga da sun faɗa wato yadda yake kenan haka mutum ne wanda yake ba son wani ya ce ya fi shi to amma kuma daga dukkan alamu bai yi shirin da zai zama cewa ya zama shugaban ƙasa amerika saboda bai san hudun aiki na shugabancin ƙasa ba sha'anin tattalin ƙasa da shauransu tun daga duk da aka masa ba wani abin da shirye-shirye da na nashi ba sai dai kawai bude baki ya ce a sha yana da shiri amma kuma ba zai faɗa wake me yaya aka yi me yake shiryawa ba ba zai iya faɗa haka ba haka tsaron ƙasa da hulɗa da ƙasashen waje a gani na bai ma zo kusa kamar da Hillary Clinton ba to bari mu kammala da Alhaji Garba Trako wanda ke birnin Boston a jihar Massachusetts shi ma ga yadda ya kalli muharan bayan ya ce mata nasty woman a gab da ƙarshen wannan muhawara da aka yi sai maganar zaben nan zai tattake shi fiye da yadda kowa yake zato wanda yake shi bai nuna ya damu da wato ɗa'a na ƙasa ba wato duk wannan process da aka yi tun daga gwagwarmayar da aka yi ta yi na firamare har zuwa aka zo aka yi wannan za'a general election din ya nuna cewa shi bai da bayan waɗannan kafin a wannan mukabala mataimakinsa da ya zaɓa ya ce idan har ba su yi nasarar wannan zaɓe ba za su ɗauki wannan zaɓe su rungume shi da kaddara yarsa ta cikinsa ta ce idan babanta bai ci wannan zaɓe ba za su ɗauki rungumar kaddara su bar komai ga Allah amma shi ya ƙi yarda saboda ka anarkawa da yawa ana ta rashin ɗa'a da ya nuna akan demokaradiyyar Amurka. To Allah ya kyauta a can Najeriya kuma gwamnatin kasar ce take ƙara jaddada cewa tana nan tana iya bakin ƙoƙarinta domin ganin an ƙara sako 'yan matan Chibok. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a daidai lokacin da 'yan matan nan suke murna shi kuma da majalisar dattawa ali indume shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa ta najeriya wanda ya wakilci shugaban majalisar dattawan abubakar bukola saraki ya bayyana wa manema labaru cewa dama wannan alkawari da shugaba muhammadu buhari ya yi ai ba bakon abu bane gare shi saboda tunanin kyautatawa da tausaya al'ummar najeriya da ke cikin halin kunci e to alhamdulillah wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske kuma gaskiya dai dama don yadda muka san shi shugaban kasa eh, president muhammad buhari muna tsammanin haka dama amma babu tabbaci sai da ya fita daga bakinsa kuma a take ma an fara ɗaukar matakin a tabbatar da an yi abin da ya faɗa ɗin eh, sakataren gwamnati da ni kaina da memba ah, na house dr asabe mun fara tattauna da tabbatar da cewa an yi wannan abun ba wai an faɗa ba amma an tabbatar an yi makarantu dai wanda ya kamata don dai ba wai ko a ɗauka yara a kai su kasan waje ko kuma wani abu ba amma tunda abu ne wanda ya shafi tsaro ana duba duk abubuwan da zai fi alheri za a gwamnati ta ba mu tabbacin haka abin da ya rage yanzu shine za a zo na aga wani shi abin wani hanya ne ko wani makaranta ne ko kuma a ina ne kuma wani irin makaranta ne da ya fi dacewa wannan kuma gaskiya ba abin da kuma za mu tsaya a cikin rediyo muna faɗa don tsaron su ma shine number one da kuma yadda asirin yadda za su zona su zona hankalin su ya koma kan karatun su shi yana da muhimmanci kwarai da gaske sanata ali indumi kenan mai al'ummar chibok a majalisar dattawan najeriya kuma shugaban masu rinjayenta a tattaunawa da ya da manema labaru a abuja a waje daya shi kuma ministan tsaro na najeriya janar mansur dan ali ya bayyana irin nasarori da kuma kwazon da gwamnati za ta ci gaba da yi domin tabbatar da cewa sauran 'yan matan da ke hannun kungiyar boko haram su ma an fito da su abu ne wanda za a ce ba kwana ɗaya za a iya gama shi ba wuri ɗaya suke ba ba kuma cewa wai tuntuni duk suna aje wuri gaba ɗaya ba amma a hankali da eh, muna ƙoƙari ta da za a bi ta soja ne ta tattaunawa ne ta amfani da ƙasashen waje mu samu duka a dawo da su gida um, za ka iya bayyana hikimar da za a bi shi musaya za a yi da wasu askarawansu ko kwa kuɗi za a ba su kamar yadda ake ta daɗe raɗi cewa sun nema. Mu ba ma ba da kuɗi kuma ba za mu saki askaransu amma dai akwai facilitators kamar waɗanda suke shiga tsakani waɗanda cewa an san cewa za su yi mana ba za su mana fo nayin ba kamar yadda aka saba hanyar da muka bi muka sako waɗannan ita za mu bi mu sako waɗancan sakon da nake bada koyaushe yan najeriya su yi haƙuri da gwamnatin nan tana da niyyar sako sauran waɗanda suke a raye so kuma magana ce ta lokaci umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya zauna lafiya al'umma ta kasa ta to daga najeriya sai makwabciyanta inda kasashe makwabta da ke makwabtaka da libya da sauran wasu kungiyoyin duniya suke taro a jamhuriyar niger domin samarwa kasar ta libya makoma na gari ga sulamu na barma da karin bayani cikin wannan rahoton kasashen da suka hada da Chadi da Tunisia da Egypt da Mauritania da Algeria da Sudan da jamhuriyar Nijar ne ke gudanar da wannan taro da ke samun halartar wakilan tarayyar Afirka da na tarayyar Turai da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Libya don duba hanyoyin samar da mafita ga ƙasar ta Libya wace shirin zamar lafiyar ta ke baya a sakamakon rashin jituwa a tsakanin 'ya'yanta tun bayan hamɓarar da gwamnatin Muhammad kaddafi. ministan harkokin wajen kasar Nijar Ibrahim Yakubu ya yi mana karin bayani. Na shi shine muka ce a sa gwamnatin da kowa ta yarda shi saboda gwamnatin ga yanzu ta maki zamnuwa saboda ba a sa kowa shawara ba kuma wasu basu ba da goyon baya. Na biyu shine bancin an kafa gwamnatin da kowa ta yarda shi kuma gwamnati da ke da cikakken mulki a cikin kasar Libya sai an kafa sojin kasa wanda kowa yarda shi kuma wanda aka san ga mai shugabancin shi guda. Shine muka ce Libya nan tana da tarihi tana da kowa sai an sashi har wanda suka kama eh, shugaba kadafi su ma a sa cikin tahiya har wanda lokacin nan da farin da tura ba su sa cikin shawara mun ce su ma a sa su dan ayi wannan shawara na uku muka ce kuma ayi yaki da ta'addanci saboda inda kasan akwai yan daesh a libya akwai yan boko haram akwai libya akwai yan Eh, komi ka sani na ta'addanci suna can libya muka ce ba yiwa a kawo kasa a kawo gwamnati kuma ba a yaƙi da wannan mutane muka ce a taimaka ma gwamnatin libya ta samu ƙarfi da tambaya a yi kokowa da 'yan ta'addanci wannan taron na ministocin harkokin wajen kasashen da ke makwabtakar kudda kudda a kasar libya da ke gudana a washe garin wanda kwararru suka gudanar ya bullo da wasu sabbin shawarwari bayan la'akari da cewa sun fi kowace ƙasa ɗanɗana kudar irin abubuwan da ke wakana a ƙasar libya tarihi ya nuna ko da yaushe ƙasashen nan na ƙetare suka zo suka ɗauki mataki na shiga siyasa wata ƙasa bisa aikata alheri ba kaga somaliya kaga iraq kaga libya kaga afghanistan babu ƙasa guda inda suka ci nasara muka ce zancen libi zancen 'yan libi ne da kansu a bar su yi zancen su zancen su ne kuma da mu da ke makwabta saboda in ta lalace mu mata mu ta lalace za mu tambaye shugabannin kasashen mu su rike mukamin su su kula da zancen libya tunda ba mu sake bar ma wasu kasashe da su abin bai shahe su ba wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya martin kobler ya bayyana cewa amfani da karfin soja ba zai taimaka a warware rikicin ƙasar ba saboda haka dole ne a bi hanyar tuntuɓa tsakanin ɓangarorin da ba sa ga maciji da juna in ji shi domin cimma daidaiton da zai ba da damar kafa wata gwamnatin haɗin kan 'yan ƙasa. En Libye, il ne peut pas y avoir une situation militaire. L'accord politique libyen est le seul cadre. Il n'y a pas d'alternative. Wani ƙalubalen da ke jiran ƙasashe makwabtan Libya shine matsakaimi a ayyukan bincike akan iyakokinsu da wannan ƙasa domin bayanai sun yi nuni da cewa duk da takunkumin da aka kakabawa ƙasar ta Libya makamai sama da miliyan 26 ne ke yawo a kasar a yanzu haka abin da ke kara rura wutar rikicin shugabancin da ake fama da ita a wannan kasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ta kano mu to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc muna yanzu agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 18 ga kuma shirinmu na gaba ya allah ya allah na huka Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Labarin yara nan mun fara ji a redo ni da ni ne chairman na ga a screen aka faɗa cewa an yi rescue Chibok girls ashirin Da da na ga ita na yi murna sosai na gode wa Allah na gode ma federal government kuma da su ta wayan 'yan mata. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fatar iyali na lafiya. Ranar Alhamis da ta gabata aka dawo da 21 daga cikin 'yan matan sakandaren Chibok 218 da suka rage a hannun 'yan kungiyar Boko Haram a wani yanayi na bazata da ya ɗauki hankalin duniya. Wani abin da bai kwanta wa jama'a a rai ba shine yadda aka hana kafofin sadarwa har da tashoshin watsa labarai na ƙasa shiga inda aka gabatar da 'yan matan da lokacin da suka gana karan farko da iyayensu bayan sakinsu. Tambayoyin da har yanzu manema labarai ba su iya samun amsa ba su ne. Gaskiya ne an saki kwamandojin ƙungiyar hudu, an kuma biya miliyoyin dala kuɗin fansa kafin aka sako 'yan matan 21. Gwamnati ta samu ganin 'yan matan ta kuma yi na'am da halin da ta gansu kamar yadda ta alkawalta za ta yi kafin tattaunawa da kungiyar Boko Haram da ya kai ga yarjejeniyar sakin su. Gwamnati ta miƙa wuya kenan kan sharuɗan da kungiyar ta gindaya na sakin 'yan matan. Tambayoyin da shirin domin iyali zai yi ƙoƙarin neman amsa kenan a shirinmu na gaba. Yayin da muke jinjina wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da kama hanyar cika alkawalin da ya yi wa iyayen 'yan matan Chibok na ɗaukar duka matakan da ya iya na ganin an maido su lafiya. Yau shirin zai mai da hankali ne kan murnar ceto 'yan matan. A cikin hirarmu ta farko da shugaban kungiyar iyayen Yakubu Nkeki, na nemi sanin yadda suka fara jin labarin sakin 'yan matan. Labarin yara nan mun fara ji a redo sai ni kamar ni ni da ni ne chairman na ga a screen aka faɗa cewa an yi rescue chibok girls ashirin da ɗaya shine can kuma sai na fara ji a redo to shine na fara kira kenan daga wajen manya din kamar ita minista sai ta ce mini eh haka ne ta ce min an samu 'ya'yan nan guda ashirin da ɗaya za a dawo da su a abuja saboda haka ni ma ana a attention nawa in nemi iyayen gaba ɗaya nan da kwana ɗaya biyu za a kira mu mute. An sanar da ku yaran da aka samu ne ko kuma iyayen gabaki ɗaya ne aka neme ku neme su su zo su tantance 'ya'yan. An sanar da ni an tura mini sunan 'yan matan. an mm. tura mini sunan wa'anda suka fita din sun an tambaye su suka bada sunayen su sune sai na yi correspond da sunan da nake ɗauke da shi a rajista sai ya zo dai mm. sannan suka text mini sunan yaran gabaki daya ashirin da ɗaya din sai na iya na gano cewa e hakika wannan mu ne kuma na san iyayensu ɗaya ɗaya na san kauyukan da iyayensu suna ciki. To kafin lokacin da aka gabatar da su mataimakin shugaban ƙasa ɗin nan wanda aka nuna a, talabijin ɗin nan ku kun riga kun isa a eh. Abuja a lokacin ne ko kuma ku da yanzu zuwan ku Abuja kenan ba ku gansu ba har yanzu zuwa mu Abuja yau da safe nan kenan yau safiyar nan shine muka shigo Abuja ba ku gansu ba tukunna eh ba mu gansu su da kansu ba sai dai mun gani dai a cikin screen dai amma su da kansu physically haka dai sai dai Allah ya yarda sai yau za mu gansu in ba haka ba ba mu haɗu tukuna ba. To jim kaɗan bayan ganawarsu da 'ya'yansu Na yi hira da mahaifin Comfort Amos ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sako wanda ya bayyana cewa. Da na ga ita na yi murna sosai na gode wa Allah na gode ma federal government kuma da su ci ta wayannan 'yan mata sosai na yi murna sai Allah ya sa ga mutu da alheri. To na ce ba Malam Amos da kai da comfort ɗin nan lokacin da kuka ga juna me ta fara faɗa maka ko kuma kai mai ka gaya mata lokacin da na kawo da ita na ce yarta a shi har yanzu kuna nan da rai ne ai abin da bai sa zato zai sake ganki ba amma na ganki na godewa Allah shine ta ce baba ni ma bai san tsammani za mu kadu ba ni kuma na godewa Allah kuma mu gode ma federal government da su kokori suka ceto mu yawa na san dai lokacin da kuka ga sadu din nan ana cikin mutane da ribibi da dai sauransu nan amma kun iya samu ta muka wani dan bayani ka ko kun kai mata tambayoyi eh lakwacin da muka haru din wallahi ita na gode yadda na ganta ita ta yi murna ni kuma na yi murna da farko da mun gan juna mu fashe da kuka saboda kwanakin da muka yi ba mu kadu ba shine muka kuka daga bai kuma mun zo mu shiga tunatune shine ta ce baba na gode ban san za mu kadu ba ni kuma haka na gode sai ta ce to ku yi godiya ma mutane nan da mitan faida da su fitar da mu da kuma kuyi godiya ma ko haram ko da shige su suka ɗauke mu amma siyar da suka fitar da mu kuyi musu godiya saboda yan uwanmu wanda suna baya kuma su samu hanyar su fita shi abin da ita ta fada. yawa to ka iya yi mata tambayoyin halin rayuwa a wancan wuri da suka fito cikin tsawon shekarun nan sama da shekaru biyu. Eh, na yi tambaya ita na ce yaya ne ben da aka kai ku wani irin ne kuke ciki shi ne ita ce ce lokacin da suka kai mu da farko suna mana kirki abinci ne ruwan wanka ne sauransu ne duk suna wadata da shi amma daga karshe nan shine yiwa zai dan dame su shine abin da ta fada nace amma suna sananta ku ne saboda addini ne suna ta ce a'a ba su sanantawa aure fa suna ta ce aure sai tamba rai in ita ta ce i sa hada aure in ta bata kuma ba da dole ba in ji ta to ita tana cikin waɗanda aka masa aure ko kuma ba mata aure ba ita ta ce ba ta aure ba kuma ba kinan ta ba an barta ba ta hada har mata aure ba kuma cikin mayakan nan babu wanda ya kokarin yin lalata da ita haka ne ba wanda ya sa su dole in ji ita haka ne da ta fara e eh, wato ka iya tambayar ta domin akwai rahotannin da suke nuni da cewa akwai lokacin da aka kai wani hari ta sararin sama an kashe mutane da dama ka iya tambayar ta bisa ga saninta akwai waɗanda aka, aka kashe eh na tambaye ta ce a cikin kudin wai akwai waɗanda aka kashe din gaske ne da wani romas ne ta tace a'a a cikin mu dai gaskiya ba a kashe kowa ba muna nan da rai duka mu da Allah sauran ma za su fita. Yau wato bisa ga bayanin nata dukan sauran 197 yanzu haka bisa ga saninta dukkansu nan suna nan da rai? Eh, ji ta dai sauran ba su tare ba san inda suke ba a ta suna nan a da farkon amma daga baya adan raba su ba ta samani cewa dukansu ba amma da zautan ta ne ce dukansu. Ya eh, wato inda su comfort suke su 'yan matan makarantar nan nawa ne kuma nawa ne daga cikinsu aka ce ta nawa ne aka bari a inda ainihin inda su ake tsare da su a cikinsu wanda suna nan da ita ta fada sun ɗari da goma sha hudu an sai ashirin da ɗaya a cikinsu in ji ita da kuma su ce in kuje daga ben allah yarda sauran kuma zan same ku suka ce tausi godiya allah ya sa ku zo ku sake su mu zo mu haɗu tare to malam amos ta yaya ne aka zaɓi 'yan matan 21 da aka sake yadda na yi ita an zaɓe su aka sake su sun tashi suka shiga Allah wai ana da zikira ana da zikira yanka sai ita Allah ya sa ita ma ta shiga a ciki ne ka ce to dama mun nufi shi da daya sannan kuma bayan da muka zaba ya kai sauran ku koma daga bai kuma Allah ya zama sake ku shi ne ita ta yi mana bayani eh, wato eh, bisa ga bayanan da aka muku za su zauna a nan a hannun gwamnati har zuwa wani lokaci kuma menene ban san ko kawo yanzu gwamnati ta bayyana muku shirin da take da su domin su ba eh yanzu haka gwamnati ya rike su a yi musu manguna a yi musu abinci a kula da su su samu lafiyar jikinsu sannan kuma a yi musu makaranta duk inda su nufa da yardan gwamnati ya rike alkawari za a yi musu makaranta kuma kun iya yi mu gwamnati a yi musu haka din. To na gode kwarai da gaske. To sanu. Yawa na gode kwarai da gaske to bari yi magana da shugaba To, na san dai kai kana cikin iyayen da har yanzu 'ya'yanku ba su dawo ba. Haka ne mama. to wanda bayani za ka yi min game da haka? Bayanin da zan yi mama ko da nawa ba ka fita ba ni ina murna sosai domin ganin wayanan ƴaƴa. Eh, a zamana na su gaba ko da ɗaya ne ya fita zan kaya iyalin murna. Ina ga kamar wahala na ya fara Allah ya fara goge min hawayen kuka na saboda dukansu saboda haka ina da bege nawa ma zai fita in kana nan da rai ba abun da ba zai sa ta fita ba da kokarin gwamnati yanzu da muke gani a kasa muna gani za su fita to muna da murna dukkan mu tare da iyalin wanda na ya fita ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata inda rai aka ce da rabo in babu rai rabo ya kare Muna kuma kara jinjina wa gwamnati da wannan yunkuri da kuma begen ganin ranar da za a sa da sauran 'yan matan da iyayensu lafiya cikin alherinsa. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. sa. ya kuma haɗa dukkan 'yan matan Chibok da sauran waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da su da dangin su lami lafiya cikin alherinsa. Kai mata su ne duniya. jiya ne 'yan takarar shugaban kasa a zaben wannan shekara a nan amurka hillary clinton ta jam'iyyar democrat da donald trump na jam'iyyar republican suka yi su ta karshe inda suka gwabza akan batutuwa daban-daban wanda suka hada da tattalin arzikin kasar da harkokin diplomasiya da sha'anin tsaro da kuma inganta rayuwar al'umma to madalla da ta takaitattun labaran mu kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu miƙa gaisuwa ta musamman ga mu'azu ba tsohon kwamishinan kuɗi na jihar niger da yake jinyar hatsarin da ya yi akan hanyarsa ta dawa mina daga abuja ubangiji allah ya ba shi lafiya yanzu kuma a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman baba ya kuma makere da ya taya na gabatarwa da solomon abu wanda ya ba da umarni da injiniyan mu jim ni ladan ibrahim ke cewa sai mun haɗu an jima a shirin mu na hantsi